تدعو من wata walla. tana kiran wanda ya bi wa gaskiya ya yi nesa da ita bai yi imani da ita ba ballantana ya yi aiki da ita